بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد za mu tashi darasi na casa'in da bakwai da riba uku a cikin karatunmu na alfiyatul hadith ta imamu suyuti da sharhinta min hajji zawin nabar yau 11 ga watan safar hijira ta 1443 19 ga watan tara shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi sabon babi shine adabul muhaddis hmm. za mu tashi adabul muhaddis ladaban al-muhaddis ko na'am hmm. an gama ɗalibi yanzu sai an zama malamai insha Allah <laughs> na'am بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المصنف رحمه الله آداب المحدث نعم يجي آداب المحدث لدبن malamin hadisi ma wato malamin hadisi ladubbansa an kaddamar da shi akan talibul hadisi wanda zai zo daga baya tunda waccan ai a wancan babin da muka yi ai sifatu riwayatul hadith ne to da ka ne da yake alaka da ilimin riwayatul hadith to amma yanzu tunda mun zo babul adab sai aka kaddamar saboda li'annaha ashraf anna sheikh ashraf min at-talib da kuma kan cewa tana da munasaba da aksarul yawan furu din da suke da alaka da babin da ya gabata na sifatu riwayatul hadith na'am وأشرف العلوم علم الأثر فصحه النية ثم طهري قلبا من الدنيا وجد حرصا على نشر الحديث ثم من يحتج إلى من يحتج إلى عنده حدث شيخا أو هدف ورد للأرجل ناسها وحث وابن دقيق العيد لا تشد إلى قال بالإسناد إذا ما جهل إذا ما جهل جهل تو إذا ما جهل هكا يك نسخر نسخة تاد نسخر ال إذا كان جاهلا نعم نعم يتي وأشرف العلوم علم الأثر ما في جرمان ما في درجة علمي شيني علم الأثر علم حديثي علم حديثي فصحح النية alfa littafi don haka fasahihin niyya ka kyautata ka inganta niyya sun matsahiri sannan ka tsarkake kalban zuciya min duniya daga duniya daga daukaka da an ce ashraful ulum ne kaga wanda ya danganta zuwa gare shi zai sami wannan sharaf ɗin. to shi kuma wannan sharaf din tunda akwai abin da yake da hazzin duniya a ciki to ka tsarkake zuciyarka minar duniya daga zuciya daga duniya wazid ka ƙara hirsan kwaɗayi ƙoƙari ala nashril hadis akan yada hadisi ɗin. yada sunna annabi sallallahu alaihi wasallam thumma man yuhtaj ila ma indahu wanda aka buƙaci zuwa ga abin da yake gare shi na ilimi ya zama malami aka buƙace shi haddasa to sai ya yi ta hadisi sai ya riwaya sai ya zauna lifta hadisi ya yada ilimin hadisi ɗin. shaihan halin kasancewarsa dattijo ne shi au hadas ko saurayi wato ba tare da la'akari da shekaru ba ba zai ce sai ya kai shekaru kaza ba sannan zai yi ta hadisi wani in dai bukatu an zuwa ga iliminsa haddasa sai ya zartar wa dalil lil arjahi nasihan kuma yayi raddi ya mayar da wanda suka zo neman ilimi a gare shi lil arjah ga wanda ya fi shi rinjaye na ilimin ce a ku je wajen wani ya fi ni sani nasihan yana mai yin nasiha wa has kuma ya kwadaitar wato a akan wannan wanda yake ya fi shi ilimi din kan aje a karatu wajensa wa ibnul daqiq al shi ko Ibnul daƙiƙa daqiq al-eid taqiyuddin abul Fatih al-ya'mu al-qushairi yace la turshid kada ka shiryar ila a'la fil isnadi ya zuwa ga wanda ya fi ka ulul sanad tunda shi ma yana daga cikin arjahudin don dan al-arjahiyya zata iya zamantowa ta fuskar ulul sanad ka ji karka shiryar da wanda yake mai girma mai daukaka wanda ya fi ka daukakar isnadi idan ma jahila idan jahili ne tunda wani zai samu ya je ya samu ijaza wadda take da ɗaɗɗa wanda ya isnadin ka zai zama tun ali in kai ruwaya daga gare shi an bai san abin da yake ba to ibn daqiq ali da ce latar turshid ilai kada ka shiryar da mutane zuwa gare shi <clears throat> na'am adabul muhaddis na'am adabul muhaddis shi ne nau'i na arba'in a wajen al-ethiopia ce alhaji wal arba'un kun tuna tun a can baya aka samu bambanci mm. na'am na'am malamai sun yi saɓani wani ilimi ne ya fi falala a malaman tauhidi suka ce ilmul kalam ana ce mai tauhidi ilmul kalam saboda kasural kalam fi domin da shi ne ake sanin ake fahimtar tauhidi da abin da yake da alaka da shi mace gabar karatu? Eh. na'am wa qala malaman fiqh suka ce ilmin fikihu shi ne ya fi. domin da ilimin fikihu ne ake sanin a hukunce-hukuncen ayyukan ibada da kuma ake sanin alhalal wal haram da waninsa da waninsu daga cikin hukunce-hukunce malaman tafsiri kuma suka ce ilimin alkur'ani shine ya fi domin da ilimin tafsiri ne ake samun tsanin da zai kai kai zuwa ga dukkan ilmai baki ɗayansu malaman hadisi kuma suka ce mafi girma mafi darajar mafi falalar ilimi eh, wato fannonin ilimi ba tare da kaidi ba ilimin hadisi ayal hadis wannan yana daga cikin amfani da al'asar muradifan lil hadis ta yaya ko ba zai zamanto shine ashraful ulum ba sallallahu alaihi wasallam alhali shine mai sadarwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kuma shine mai yin bincike akan inganta ayyuka wato zantukansa da kuma ayyukansa da kuma cewa saboda sauran ilmai na shari'a duk suna bukatuwa ya zuwa gare shi amma dai fikihu wannan a bayyane yake bukatar fikihu ga hadis tun da hadisi yana ɗaya daga cikin abin nan masadir yana daga cikin adillatul ahkam hmm. na'am shi kwa tafsiri saboda ai hadisi shine mafi cancantar abin da aka fassara alkur'ani da shi akwai waɗansu maganganu da suka yi saura ba da bukata babu bukata a gare mu ya zuwa ga tsawaitawa da ambatansu wato sauran akwal da suka bayyana wanne ne ashraful ulum hmm. hakika wanda ya ce hakika wanda ya faɗi wannan maganar ya yi adalci ga maganar nan

wato wato a jumlata dai wato a kunsassan magana ilmin hadisi in dai bai zamanto shi ne mafi daukakar ilmai ba to babu shakka yana daga cikin mafiya daukakan ilimi mm. saboda haka kaga a nan wajen in ya ce wa ashraful ulumi zai iya cewa wa min ashrafil ulumi mm. na'am <laughs> eh to shine da yace dai al shi ne wannan ya danganta ga kowane sahibul fan wa abucin fanni zai ce ga wanda ya yafi mm. <laughs> masu ƙur'ani sai ai babu kama al kuma a kawo maka dukkan ayoyi da suke nuna al <laughs> masu larabci ma sai su ce maka ainihin haudu ya ce sannan za a fahimci wannan ummul ulumi min abiha arhamu annahu wajtima'u daini aqwam <laughs> eh <laughs> shi kuma cewa abdullahi cewa ya shi ne na hau <laughs> ko da ke shi bai ce ashrafu ba sai ya ce ummul ulumi ne na'am fasahhat don haka ka inganta ya kai malamin hadisi ka inganta niyya a cikinsa a cikin ilimin wato ka tsarkake ta domin ayyuka suna tabbata da niyoyi kuma kowane mutum yana da abin da ya yi niyya sannan ka tsarkake zuciya daga a arabin duniya daga wato tarkacen abubuwa wato masu bujirowa na al'amuran duniya da kuma kazantarta fala tuhaddis illa liwajhi Allah kada ka yi ruwayar hadisi sai saboda neman yardar Allah wa talabi taqarrubi ilayhi taqarrubi eh, eh taqarrub din zai da kuma neman kusantuwa ya zuwa gare shi neman kusanta zuwa gare shi wala tajlub ajran kada ka nemi lada illa minhu subhanahu wa ta'ala face daga gare shi sarki ya tabbata a gare shi ya ɗaukaka kama kala subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah azza wa jalla yace, kamar azza wa jalla ya ce ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن illa إلا على الله إلا على الله شيني لا أسألكم عليه مالا فمن حق المحدث min من saboda haka yana daga cikin haƙƙin malamin hadisi da waninsa daga cikin wato masu koyarwa tare da ɗalibansa ko talabati mm, ma'a talabati mm, mm. na'am an yaktajiya bin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da Allah ya sanar da shi a cikin wannan ya koyar da shi a cikin wannan aya wala yasma'u fi fa'idatin min fa'ida ba zai yi kwaɗayin wata fa'ida ba min jihati man yufiduhu ilman ta jihar wanda yake bashi fa'idar ilimi sawaban wannan ya nemi wato wani lada lima yuhaddithuhu ga abin da yake yin riwaya a gare shi na hadisi wa yu'allimuhu kuma yake koyar da wa adna darajatil ilm kama qalu ulama darajatil alim mm. wa adna darajatil alim mafi wato karancin mafi kankantar darajojin malami kama qalu ulama kamar yadda malamai matabbata a cikin iliminsu suka ce ya zamanto ya gane wato kaskanci da wulakancin duniya da wulakancinta da karewarta da kuma girman lahira da dawamata da girman mulkinta wannan shine da darajatul ali mafi karancin darajojin malami in malami bai fuskaci wannan ba to bai zama ya taka daraja mafi kaskanci ta ilimi ta malinta ba baka san shi eh, wannan ba a yi masa ƙarya eh, ba a masa ƙarya ba ba hadda ce za ta sa kai ba ba wani abu bane a'a hali ne hali ne saboda haka shi babu zancen ka yi ta tasannu'i a kansa <laughs> riskar wannan ba tunda zai abu ne wanda yake hali ne abu ne wanda yake a cikin zuci da zai zamanto a cikin mm. ya eh shi ne inda yake tasaru shi yasa din ba zai yi a karya a kansa ba za a iya yin da'awa da ƙarya akan abinda mutum ya tara da girgirori da shaidodi da award da aka bashi mm. da da cewa in aka zauna darasu ba za ka taba jin sai yi kuskure ko ɗaya ba da irin wayannan maganganun ko yayi kaza amma wannan ya zaman to kan cewa yana ganin duniyan nan ba komai bace kuma yana ganin lahira ita ce hmm, to wannan abu ne wanda yake ba za a yi karya a kansa ba hmm. na'am muhaddis kuma na'am kuma ka ƙara ya kai malamin hadisi hirsan wato kwaɗayi wato tsananin damuwa a kan yada hadisi da isarwa maimakon da isarwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi sahihi ku isar min ku isar wato gare ni ga wato a maimakona daga gare ni kenan liyuballighi shahid da liyuballighi lamul amr ce ko liyuballighi shahidul ghaib wanda yake nan ya isar ma wanda baya nan wanda suna cikin as-sahihain na warawal hakim hadith al-hakim ila ummati hadithan wahidan al-hakim ya ruwaito hadisi cewa wanda ya isar da hadisi ɗaya ya zuwa ga al'umma ta. yana tsayar da sunna da wannan hadisin ko yana kawar da yana raddin bid'a da shi to aljanna ta tabbata a gare shi albayhaqi ya ruwaito daga abizar amarana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu Allah nughlaba ala amrina Allah nughlaba ala an na'mura kar a yi mana rinjaye a kan mu yi umarni da kyakkyawa mi hani gabarin munkari kuma na mu koyarwa mutane sunnoni to daga nan ne wato daga wancan abin ne wannan abin da aka ambata ya zamanto a cikin magabata na gari wanda yake haɗo mutane akan hadisansa kamar urwata bin zubair radiyallahu ta'ala anhu mai urwata bin zubair yake bari mu ga ko za ga wannan riwayar a cikin walidha kana urwa Ya ta'allafun nasa ala hadisihi. Akraja hulkaɗi bufi Amma bai faɗi ainihin nasin yanda yake ke ba. To ba a cikin kifaya dum ba ne a cikin Al-jami'u li'adabin, li'akhlaqin rawiyo adabinsa. Na'am. Na'am. Na'am. wai na son ga ibarar ne me yake yi kawai dai haka dai duk su ma a cikin aljami haka suka ce ya ta'allafu kana urwa ya ta'allafu nasa ala hadisihi na'am ci gaba me kake cewa me yake cewa a cikin cewa yadda malamin ya kamata ya kamar kamar la ya alamu ƙara ta hawa kudura ta hawa mm. ko su za da kudura ta yabin hu kuma fasir da aka bi fa idan al-mushahara wa tajriba turushi da ukara ila zalik fa kai kullu fil ulama'i man la aqala lahu man la ya alamu idan al wanda ba ma ko man la ya alamu idan al wanda ba wanda ba wanda ba muhafin wa mm, mm. la imanu ya fa kai kullu ulama'i man la imanu ya an yi ne ko za a yi a da kai aid yake cewa a tashi na cikin fatul mugif ya kawo a cikin al-iqtira ya ce yace wa min ahsani ma yuqsadu fi hadha al-ilmi shay'an daga mafi kyawun abin da ake nema a cikin wannan ilimi na hadisi abu biyu ne ahaduhuma na farkon su at-ta'abbudu bi kasrati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam kullama takarrara zikruhu bauta ma Allah da yawan ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koyaushe ambaton ya maimaitu shi yasa hagama ma take cewa ko wajen rubutu ne kar ka rubuta sala din nan ka rubuta ta kamilan sallallahu alaihi wasallam ko sal'am ko kuma mu da turanci SAW mm. eh. to saboda a samu wannan damar ta yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji shine fa babban abin da ake nema a cikin wannan ilimi na hadisi wa yaktaju zalika an yakuna maqsudan inda lafzi bihi kuma ana buƙatar wannan ya zamanto manufa ce yayin da ake lafazi da shi wala ya ala wajhi al'ada kada ya rinka fita ya zamanto al'ada ne kawai ake yi wato yayin da kake ja sallallahu alaihi wasallam ka rinka halarto bautar Allah kake da wannan qultu inji shi ibnu da al-id la siyama wa inda dhikri salihin tanzilu rahma wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyiduhum musamman ma inda ambatan salihai rahama tana sauka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su mm, wa hada min kalami sahawi ba maganar ibnu daqiq al-eid bace kaga maganar da kake ta nema a cikin a muqaddimar sharhin bukhari da ne mm. mm, asali maganar shafi'i ce ko ne ce ta ahmad ahmad ahmad na'am wasani manufa ta biyu qasdul intifa'i wan naf'a lil mutum wato qasdil intifa'i wan naf'i lil ghair niyyar amfanuwa da kuma amfanar da wasu idan ka amfana cewa ka san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka amfanar da wasu kama qala ibn al-mubarak kama inda abdullah ibn al-mubarak ce wa qad istuksira kathratul kitabati minhu yayin da aka ga cewa an yawaita rubutu daga gare shi wannan kullun kai kenan kullun ai ta imla'i قال لعل الكلمة لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها إلى الآن لعل كلمة تك أتكنتني ثيرانا يك أوجان الله هاي زبن جيت با wataƙila kalma ce za ka ji Allah yadda da kai a wannan lokacin shi kenan ka tsira to mutum ya sanya wannan kaga zai sanya shi cikin niyyar kullum niyyar neman tsira yake kuma ya ɗauki wannan hanyar ta ce hanyar samun tsira magana kyakkyawa ta ibn daqiq shi yasa na ya kamata in karanta mana ita na'am thumma ikhtilifa fi sin alladhi yahsunu an yi ta tahdidi to sannan sai aka yi sabani kan shekarun da yake kyautatuwa shi malami malamin hadisi ya zamanto ya fito ya fito domin yin domin domin domin riwayar domin yada ilimin hadisi yaushe ne zai fito ya zamanto ya yi tasaddi ya yi ba na son amfani da kalmar ne kalmar wannan <laughs> ya fito wato gaba daya <laughs> domin ya yi riwaya <laughs> eh, ya zamanto ya kafa mimbari na tahadi ko kuma ya zauna a ƙarƙashin sariya don ai daga baya ne ake kafa mimbari daga baya ne ake kafa mimbari amma da al'amudi ake zama al'amudi ake a fila wato wannan mimbarin da muka je a masallatan turkiya duk za a gan shi bayan mimbari na juma'a akwai mimbari na darasi za a gani katina uzain ku eh, za a gan shi da matattakala ake hawa da matattakala za a hau kuma a kulle in mai malami ya hau sai a kulle shi yana sama nan suke darasi na'am to sai aka ce in ka kai dan shekara hamsin wato kasar shekara hamsin kada ka ce za ka fito ka yi wayar ilimi har yanzu ka yi ɗalibi ne <laughs> na'am li'annaha intiha'ul kuhula domin shine cikar gwarzanta <laughs> wa mujtama wa al ashud kuma shine matattarar wato isa matukar karfi falamma balaga ashuddahu to balaga ashuddahu yana da farko shine 40 cikarta 50 wala yunkaru fil 40 ba za a yi inkarin ayi ta ayi riwaya ba a cikin shekaru 40 domin ita ce iyakar daidaito da matukar cika to wannan waɗansu ne suka faɗa haka faƙila mhm. wani taro na malamai masu ƙoƙarin tabbatar da daidai a cikin magana ya yi raddin wannan da cewa akwai akwai wato jama'a daga cikin magabata sun yi riwayar hadisi sun ba da ilimin hadisi kafin wannan shekaru kamar umar ibn abdulaziz وسعيد بن جبير ده سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ده إبراهيم بن يزيد النخعي ومالك ده مالك ما وبندار وبندار وبندار آه، آه، محمد آه، السدوسي كو محمد ابن الفضل آه محمد ابن الفضل السدوسي عارمني بندار محمد ابن بشار نعم والشافعي ده الشافعي اها wal bukhari da البخاري في طائفه bukhari a cikin wato ta'ifa masu yawa hmm. wato da wanda sun yi riwayar hadisi alhali suna da wato suna da karancin shekaru kafin shekara arba'in din da aka faɗa. faman yi wutar ilama indahu minal al to wanda aka buƙaci ya zuwa ga abin da yake wajensa na hadisai to sai ya bayar da wannan ilimin sai ya to sai ya fito domin ya ba da riwayar hadisi a kowace shekara ya kasance kamar yadda ya faɗa wato ya kasance dattijo ne ai daidai ne ya kasance dattijo bi'an balagha umruhu 40 sana shine wato shekarunsa su kai shekara 40 kama huwa ma'ana sheikh lugha kamar yadda shine ma'anar sheikh a lugha dattijo dan shekara 40 kenan <laughs> na'am au hadath au hadath ko kuma hadath ne wato matashi ne da yin wakafi a bisa lugar rabi'a maimakon a ce awo hadatun na'am ai wato matashi fakar jalasa malikun linnasi wa huwa bin ashara malik ya zauna ya zauna domin karantar da mutane yana dan shekara goma sha bakwai kuma alhali a lokacin nan malamai ciki suke a madina malamansa suna nan da ransu <laughs> ba wai don ba malamai watakila za a ce ai don ba malamai ne shi yasa yara suke fitowa suke a'a malamai cike suke a madina haka nan ma a shafi'i da waninsa al al-bukhari ya ba da ilimin hadisi babu wani gashi ko ɗaya a fuskarsa ba gashi to amma ka san su mutanen mutanen bukhara kasan ba sa saurin gemu bisa al'ada aiko yanzu ma kana irin 'yan china 'yan turkmenistan ai ba ha ganin su da saurin gashi ya eh, saurin watakila ko saboda sanyi din amma dai haka dai su ɗabi'a su yake hmm? haka ɗabi'a su yake ba ba na tsammanin sanyi ne in sanyi ne ya kai sun kai eskimo na'am salah ka ce ka karanta ta da kasar ibn salah na'am abu amur ibn salah ya ɗauki alƙaular awwal ya fassara ƙauli na farko akan wanda ake riwayar hadisi daga wajensa don kawai a sami isnadi ba tare da kwarewa ba a cikin ilimi ana so ne dai kawai a sami albarkar an sami isnadi don ya ba da ijaza don shi wannan ba a bukatuwa ya zuwa gare shi saboda wato ɗaukakar isnadinsa sai dai galiban a lokacin da ya kai wannan shekaru inda dan kawai a samu ulu sanad ne ba a bukatuwa ya zuwa gare shi sai dan wannan shekaru domin shine za a dauka cewa ya riski malamai waɗanda kai yanzu ba za ka riske su ba saboda girman shekaru saboda yawan shekarunsa hmm. amma wanda yake da kwarewa a cikin wato fannonin ilimi to shi kam wannan za a yi riwaya da gare shi kafin wannan shekara wayannan shekaru <laughs> kuma ya kamata ga malamin hadisi idan tumisa minhu ma ya idan inda idan aka nemi in aka nemi a wajensa abinda ya san yana wajen waninsa a wani gari ko kuma a wajen waninsa wani garin daban ko a garinsa ko a wani garinsa da isna an sami wanda yake da isnadi mafi ɗaukaka bisa shi nasa isnadin ko kuma isnadi mafi rinjaye ta wata fuskar daban idan ya yi raddi an ai yu'allimu al-multamisa minhu bihi ai wato ma'ana ya sanar ma'anar raddadin ai yu'lim ai an yu'lim al-multamisa minhu bihi ya sanar da wanda yake neman wannan ilimin nasa da shi wanda yake shine arjahu ko kuma a'ala isnadan din kuma ya shiryar da shi lil arjahi ga wanda yake mafi rinjaye da abin da aka ambata halin kasancewa sai yana mai yin nasiha ga shi almajirin da yake neman ilimin kuma yana mai kwadaitarwa shi ma wani an yi masa wakafi a kan lugar rabi'a saboda addini nasiha ne don haka ba zai bar komai ba na nasiha daga cikinsa daga cikin abin da zai masa irshadi din an fahimci matsalar aiko na'am wa qala faqihuddin abul fath na'am taqiyuddin abul fath muhammad ibn ali ibn daqiq al-eid al-qushairi al-qawsi hmm, ko ni ban taba ganin wannan nisbar ba bari mu ga lubbul lubab haka ne kai ne ka القوسي بضم القاف وفي آخرها الصاد المهملة هذه النسبة إلى قوس وهي بلدة على طرف البحر بين مكة ومصر من صعيد مصر وكان بها جماعة من أهل العلم وأبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر المديني القوسي سكن قوس فنصب إليها ذكره أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر وقال آخر من حدثنا عنه بمصر علي بن الحسن بن خلف بن قديد وقال لي ابن قديد كان سمائي من عبيد الله المنكدر بقوس القوس بالضم ومهملة إلى قوس بلد بسعيد مصر نعم زمان da ya kawai gida masa da zuwa yi zuwa yi zuwa yi zuwa yi wa a ibn daqiq al-id ne ba. a ai shi muslim ai kabila ce ai kabilar laraba ce eh larabawa ne al-kushair al-kushairi an ne hmm, saburi ne saburi ne garin su eh <laughs> eh iran da iran yanzu ce a afghanistan ce alkushairi bidon milka kaso fashi shi ne jama'a wasu kronil ya almankuta disney hari nisbati ila bani kushair wasu mamata ibn hazin alkushairi ya a aisha wa kadima ala umar mm. kuma kana son ka san su bani kushair to sai ka سيكتتي عبدنا لتاكم ابن عبد البر بالنسبة إلى قشير ابن كعب ابن عامر ابن صعصع وقشير ابن خزيمة بطن من أسلم نعم وينبغي للمهدد ya kamata ga malamin hadisi a yambari an ya kuna zalita inda listiwa ya kamata wannan ya kasance inda listiwa yayin daidaito a cikin abin da yake banda ba sifar da take rinjayarwa ba in ko ba haka ba kada ka shiryar da wani kai ya kai malamin hadisi idan ga wanda yake shine kadai yafi yafi daukaka a isnadi ita ma din za'ida ce idan jahila ai wato idan jahili ne eh, ya zamanto wanda yake mafi daukaka a isnadin ami ne wanda yake kuma a can ƙasa shi kuma malami ne kuma makiyayi mai hadda ya ce faƙad yi tawakufi to akan yi tawakkufi a cikin irshadi zuwa gare shi domin zai iya yiwuwa a cikin riwaya da gare shi abinda yake wajabta wato gibi alhalal kuskure ko gibi da kenan sai mu tsaya nan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك